شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يو لهدي ترى قوة رمضان هجرة تدبوت داري هدى أربعين شدة ya dace da tara ga watan uku shekara ta 2025 har yanzu dai muna cikin tafsirin suratu fusilat za mu maimaita karatun aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu insha Allah domin ƙarasa bayani na uku game da farkon halittar duniya. Allah madaukaki ya ce kun masawa ila samai. Kun mastawa ila samai wa da dukanu ta qala laha wani وللأرض فيها طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين a bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci doron ƙasa ya ce sun masawa ila sama'i sai Allah ya yi nufin halittar sama wahiyar dukanu na lokacin ita sama tana hayaki فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها sai Allah ya ce sama da kuma ƙasa ku zo ga umarni na kuna so ko da halin ki ƙala ta suka ce akai na fa'i'in mun zo ga umarnin ka ya Allah muna masu biyayya ya Allah ya gaba فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماوات بسطا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وقضاهن سبع سماوات sai Allah ya hukunta guda bakwai Allah ya hukunta halittar sammai guda bakwai sai ce fi yau mai a kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha kuma Allah ya ma kowace sama da umarninta saboda haka abinda Allah yake nufi ai ka ji saman guda bakwai to kowace sama da tsarin halittanta da irin mazaunanta da irin ibadar da za a yi a cikinta da irin yanayin rayuwar ma gaba ɗaya ba irin ta duniya ba shi yasa kaji Allah ce fi kulli sama'in amra'a saboda ka inda zaka tafi sama zaka ga rayuwa da bambanci zaka yi ta ganin abubuwan mamaki abinda kake ganin a nan ƙasa ba zai yi ba sama sai ka na yana ba. saboda tsarin ba ɗaya bane Allah ya yi ma kowane sama wahayi Allah ya yi masa wahayi wanda ya dace da al'amuransa wato Allah ya tsara kowane sama ga irin halittar da ta dace da shi irin mala'ikun da ya dace su zauna a gurin da irin ibada ta musamman da za a yi a gurin ba ibada irin ta gauran ƙasa da muke yi ba wa kullu sama'in taftarifu an sama'il ukhra kuma abin da ayat ke nuna mana duk wata sama da kadani ta banta da wata sama saboda ka sama ta ɗaya ba irin sama ta biyu bane sama ta biyu ba irin sama ta uku bane sama ta uku ba irin sama ta hudu bane haka kai sama ta bakwai dukkan su daban ne domin abin da Allah ya faɗa a wannan gurin kenan wa auha kulli wa kulli sama'in amraha kaga ya gwada cewa kowace sama da irin umarninta da irin tsarin rayuwarta wanda ya dace da ita Allah ka samu ejin tsoronka sai ce wa zayyana sama a duniya bi masabiha amma sama ta kusa sai muka kawata ta da fitilu saboda haka idan da za ka daga ido inda ga haske a sararin samaniya to sama ta ɗaya ba kai wato wannan saman ta kusa ne ba ka shiga sama ta biyu ba domin dalilin wannan ayar ya nuna cewar ba za mu iya ganin sama ta biyu ba domin abin da Allah ya faɗa zayyana sama a duniya bi masabiha haka sama ta kusa ne Allah ya kawata ta da fitilu ashe inda za ka ɗai dauka ga haske to baka je ma sama ta biyu ba san ku girman Allah ya isa Allah ka sa mana tsoronka abinda ya sa aka kira ta sama a duniya saboda dunubuha minna wato saboda kasancewar innaha qariba min al-ardi duniyan da kake ganin wato sama kake da shi wallahi abinda duk kake gani sama ta ɗaya baka ga sama ta biyun ba bare zuwa sama ta bakwai ba kama gani ba saboda kai ta aka kira ta sama a duniya a duniya bi ma'ana ƙariba min al bayan haka fa wato abin da ya bambanta sauran sammai da kuma wannan sama ta farko sama ta kusa tana da fitilu na biyu wa hibban tana da tsaro sama ta biyu din nan tana da tsaro fa sama'u mahfuza wanda alqur'ani ya tabbatar mana da wannan a wurare daban-daban kamar misali a suratul anbiya aya ta 32 ja'alna sama a sakafan mahfuza mun sanya sama ta zama rufi wanda yake da tsaro ashe kaga akwai rufi a saman mu don Allah da kansa ya faɗa Tun da Allah ya ce akwai rufi ya tabbata akwai rufi za ka yi ta tafiya ba ka isa ga wannan rufin ba amma muddin ka je ƙarshen sama ta farko za ka shiga sama ta biyu za ka samu wannan rufin sai Allah ya ce kuma wannan rufin ya samu tsaron Allah wa hum an ayatiha mu'ridun to wanda shi ya nuna maka cewar duk wani korafi da kafirai suke yi cewa suna harba ungo ya tafi wasu duniyoyi wallahi ba su iya shiga sama ta biyu ba za su iya ba Allah ya riga ya sa tsaro irin wanda babu shi a doron ƙasa ya ce waje an sama a duniya sakafan mahbuza sama ta kusa mun sa ta rufi ne mai samun tsaro wa hum an ayati ha muridun amma duk ka yan adam suna kauda kai eh, domin idan ka daga ido ka dubi sararin samaniya wannan ayar kurum ta isa ta sa ka ji tsoron Allah amma sai Allah yake ina mutane suna kauda kai ga ayoyin sama to da Allah ya ce ya samu sama ta kusa tsaro wallahi kafiri ba zai shiga ba yana da rai ko bayan mutuwarsa ba zai yi ba shi yasa Allah ya tabbatar da wannan a suratul araf innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai duk waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah duk waɗanda suka yi girman kai game da riko da ayar Allah Allah ya ce ba za a bude musu kofofin sama ba mai girman kai baya shiga sama Allah ka tare mu la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba a hatta yajid jamal fi samil qiyasi har sai idan rakumi zai iya ratsa hujin allura ai ka san ba zai yi ba a ce maka rakumi ya ratsa ta hujin allura wallahi ba zai yi ba to ai wannan wannan ma ya fi san ya fi wahala akan karin magana da Hausawa ke faɗa wai in rakumin kai bata ka shi a furki so neman sha akurki wa ba mamaki zai iya matsewa ya shiga amma ya za a yi allura rakumi ya fitar ramin allura ji Allah wannan shi ya nuna cewar ba yanda za a yi kafiri ya shiga sama ba kamar yanda ba yanda za a yi kafiri ya shiga gidan aljanna Allah ya ce wa kazalika najidul mujrimin dalilin haka muke haka muke sakawa masu laifi to wannan da rai kenan karka dauka idan kafiri ya mutu yana shiga nan ma an samu hadisin manzon Allah saboda wannan tsaro da Allah ya ba mu sama akwai hadisin da ya zo cikin al-musnad sunan abi dawud al-mustadrak al-imam al-hakim sahihu ibn khuzaima hadisi ne wanda mun sha jin sa kuma ya inganta yana sahihu jami' sahih hadisi ne 1647 hadisin al-bara ibn azi mai tsawo wanda ya maganar yanda annabi bayanin ake karban rai yanda ake karban mutane wanda cikin hadisin manzo Allah yake cewa kafin ma annabi ya fara magana sai da yace istaizu billahi min al qabr marratayn aw thalatha manzo Allah yake ku nemi tsaron Allah game da azabar kabari sai da ya faɗa sau uku Allah ka tare mu to sannan sai annabi ya ba da misalin da yanda ake daukar ran mumini yayi magana ya kare da ya zo bayani game da yanda ake daukar ran kafiri sai annabi ya ce wa innal abdal kafira shi bawa kafiri idan kana fin qita'in min ad-dunya idan lokacin barin duniyar sa yayi wa iqbalin min al-akhirah idan lokacin tinkarin lahirar sa yayi nazala ilayhi min as-sama'i mala'ika wasu mala'iku da su sauko daga sama waɗannan mala'ikun su dulwujuhi suna da bakaken fuskoki kaga kenan akasin mala'iku da suke sauka domin karɓar ran mumini su suna da fararen fuskoki waɗanda suke zuwa saboda ɗaukan ran kafiri fuskokin su baka ne inji manzon Allah su sa annabi ya ce ma'ahumul musuh suna da wani tufafi wanda aka saka da gashi mai kauri a zamanin da wannan tufafi shine wanda talaka ke iya sawa ko wanda yake bashi da gata samsam ba na ba da misalin irin tufafin da za a zo da shi saboda ɗaukan ran kafiri a ciki kamar yadda ka san mutane suke jana'izar gawa to haka mala'iku kuma suke jana'izar rai idan lokacin karban rai yayi rai din ana sa a cikin kyalle ne a tafi da shi bayan an tafi shine ake cewa wani ya rasu to idan mu kuma mun zo za mu yi mar za mu yi masa namu jana'izar sai mu sake mai likafani kaga likafanin mu na gangan jiki ne ransa kuma yana da nashi likafanin shi wannan likafanin suwaye suke zuwa da shi mala'iku da suke daukar rai din idan mumini ne wannan likafanin da za a zo saboda a saka ran shi a ciki daga gidan aljanna idan kafiri ne kyallon da za a zo da shi saboda ɗora ransa a ciki daga wuta ne ba ya da suna min humattar basar manzan Allah ya ce to sauran mala'ikun za su zauna nesa iya gani kaga ba mala'ika dai bane yake zuwa su mai malakun malakul maut mala'ikan mutuwa sai ya zo hatta ya jilisa inda ra'asi ya zauna daidai kan kafiri fa ya sai ce ayyatu hannafsul khabisa yake azaman rai wannan ita ce kalmar mala'ika yake azaman kazaman rai saboda ran kafiri kazama ce okoroji ki fito ila sakatin min Allah ki fito zuwa ga fushin Allah wa gababin ki fito zuwa ga tunzirin Allah da fushinsa sai ya ce lokacin da ran ya ji wannan maganar fatufarraku fi jasadihi sai zama ran sai ya shishiga cikin jikin kafiri ta ko'ina ya warwatsu ta ko'ina yadda ba za a iya kama shi ba maimakon ya tattara kansa ya bayar domin idan mumini ne rarashinsa da ake ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki lokacin da mala'ika yake karantawa sai ran yana tattaruwa har ya fito ya bada kansa ran mumini kenan shi yasa annabi ke cewa idan mumini ya zo mutuwa yana sha'awar zuwa ga Allah Allah ma yana son haduwa da shi kaga kai kana son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da kai amma idan kafiri ya zo fitar rai ran sai zo fita ran bai son rabuwa da cikin kamar yanda baya son fita haka kuma Allah bai son shi saboda ka sai ran ya warwatsu a cikin jiki manzo Allah ya ce fa yantazi'uha wannan mala'ikan zai fisgo ran zai fisgo gaba ɗaya duk inda ran ya shiga a cikin wannan mutumin saboda ka sai annabi ce taqaffa ma'aha al-uruq wal asab saboda ka jijiyoyin mutum sai sun tsinke gaba ɗaya a lokacin da yake fisgan rai daga jikin kafirin kaga kenan duk da ran bai so sai wannan mala'ika ya fi da shi babu yadda za a yi ran ya gagari wannan mala'ika zai yi ba shi ne sai manzo Allah ke fa ya kudu yana fisga ran zai fito sai ya cafke fa'iza a hada da zaran ya cafke wannan rai din lam da duha waɗanta mala'iku da suke zaune ba za su bari ba sai su rugo su karɓi wannan ran lam Uha fi yadihi tarfata ayni ko da kiftawar ido ne yana fito da ran wadancan mala'iku za su zo su karba yi ji abuha hafi, tilkan masuhi sai su saka a wannan kyalle da suka zo da shi daga wuta kaga kenan da kafanin wannan rai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai siffanta wannan rai din yace ya kharuju minha ka antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard idan kana son sanin karnin wannan ran to sai kai kwatance da mushe da aka taba samu a duniya wanda ya fi kowane karni idan akwai mushen da ya fi kowane wari to wannan mushen ne kaɗai za ka kwatanta warin ran mumini idan an fitar da shi daga jikinsa kaga ke um, kafiri kai kaga yake nuna maka cewa shi kafiri wato lokacin fitar ransa yana samun azaba kuma sannan ran ba yi da kamshi ba kamar ran mumini ba to idan sun karɓi wannan rai na kafiri yana karni fa aduna biha sai su haura sama fa aduna biha annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su haura sama wannan shi tabbatar maka Allah yana sama za a kai mara fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ika to ai nan doran kasan ma akwai mala'iku sararin samaniya da kake gani akwai mala'iku saboda ka duk sa'ilin da aka zo wuce wani mala'ika idan aka zo wuce wata jama'ar mala'iku illa azu zaka suna cewa ma hazar ruhul kabi kai wannan wani kazamin rai ne haka saboda ka kafin ma a cire ran kafiri kaje abin da mala'ikan mutuwa yake gaya masa ayyatu han nafsul khabisa saboda ya san me zai tarar ya san me zai tarar to haka nan duk mala'iku da an zo wucewa za su ce wannan wani rai ne kazami fa yaquluna wadanda suke dauke da ran za su ce fulani ibn fulani wani dan wani bi aqbahi asma'ihi sai an nemo mafi munin sunansa idan mutum yana da wata bakar inkiya to da ita za a yi amfani idan ma sunan shi yana da kyau ba da sunan shi za a kira ba duk wani lakabi mara kyau to da shi za a siffanta wannan mutum allati kana yusamma biha fi dunya so sai manzo Allah yake hatta yunta ha biha ila sama'i sai gashi an zo sama ta kusa to ita kuma ga abin da Allah ya ce tana da tsaro mala'iku su zo sama ta kusa za su wuce da ran kafiri a kai ma Allah to kuma kofa tana rufe fa yustaftahu za a nemi a buɗe manzon Allah ya ce fa la yustaftahu lahu ba za a buɗe ba mala'ikun za su nemi a buɗe mana kofa za mu wuce da rai za mu kai ma Allah ko ba za a buɗe kofan ba to lokacin da annabi ya iso nan kamar da albara ibn azmi yace sai karanta waccan aya ta suratul a'raf aya ta 40 innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha duk wadanda suka kare ta ayoyin Allah duk waɗanda suka yi girman kai ba a buɗe musu kofar sama kaga kenan shi kafiri ba zai shiga sama ba da ransa ko bayan mutuwa har abada to sai manzon Allah ya karanta wannan aya hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisin 4753 da kuma sahihu tarjih hadisin da to wannan kaga ya nuna maka babu wanda yake wucewa sama sai ran mumini amma idan mumini ne ya rasu ana wucewa da ransa sai an kai shi sama ta bakwai duk musulmin da ya mutu sai ya samu wannan gata Allah ka kyauta karshen mu amma kafiri baya wucewa to kuma karka dauka wannan tsananin ya tsaya ga waɗannan mala'ikun kadai wallahi hatta mala'ika jibrilu ba shi da iko a buɗe mar sama yau abin da zai gwada maka abin akwai tsanani lokacin da Allah ya aiko mala'ika jibrilu ya zo ya ɗauki annabi muhammad ya kai shi sama ta bakwai wato isra'i da mi'raji da hadisin yana sahihu bukhari yana babu zikirin mala'ika inda al-Imam Bukhari ya shirya babi saboda bayani game da mala'iku yadda tsarin halittunsu yake ya kawo dubu uku da biyu da bakwai, yana sahih Muslim babu al-Isra' bi Rasulillahi ila samawati hadisin na hudu, hadisin Malik bin Sa'fa'a yana da tsawo shi ma a wannan hadisi na tafiyar manzon Allah sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna jibrila lamma wasala bihi ila sama'i duniya lokacin da mala'ika jibril ya isa sama ta farko wato sama ta kusa kenan yana tare da manzon Allah istaftaha sai mala'ika jibril ya ce a da kofa faƙil sai aka ce man haza waye aka sama fa ba za ka shiga ba waye wanda yake son a buɗe kofa ala sai mala'ika jibril ya ce jibrilu ne to kaga wannan yake nuna mala'ika jibril ma yake ma shine malamin annabi muhammad saboda waɗannan su ne dama masana tushen ilimin duniya daga mala'ika jibril sai manzon Allah da aka ce waye sai ya ce jibrilu fama kaga kai in ne gida ne ka zo shiga ka buga kofa a bude waye ka ce sai ka ce ba zan faɗa ba ana wani kana nuna ka isa haka zo mala'ika zuwa ce jibrilu ne ko kuma ka ce aini ne aka jahilci ne ya kamata ka ce wane ne ka kira sunanka abinda mala'ika jibrilu yake nan ko kuma sun sani ba shi kadai ne. sai aka ce wa man ma'aka wa yake tare da kai ana sai ce muhammadun kaga ya kira shi kai tsaye don a gane manzon Allah ba wai don ya kaskanta annabi ba kaga bai ce rasulullahi ya bai in ya ce rasulullahi manzannin Allah ya suna da yawa sai ya kira sunansa ya ce muhammad waye ya ce jibrilu kai da waye ya ce muhammadu to haka ake so in ka zo gida ko da kai mai unguwa ne ko da kai sarki ne ko da mai kuɗi ne ko mai darajarka waye ka kira sunanka abinda ya faru kenan shine suka ce a ah, hal uhiya ilai har an masa wahayi wato kaga kenan duk sun san zuwan annabi Muhammad waɗanda ke sama gaba ɗaya sun san da manzon Allah an riga an gaya musu komai lokaci zai yi annabi zai taho Allah zai bashi sako ya kawo ma duniya shi suke cewa shi har lokacin yayi an yi wahayi ga Muhammadu sai mala'ika Jibril ya ce na'am kwarai kuwa to sai annabi ya ce fa futiha lahu sai aka bude wa mala'ika Jibril kofa ta ji fa mala'ika Jibril kenan bare wani tafiri babu wanda zai iya shiga sama sai mumi babu mai iya shiga sama to shi ne sai ya ce yake li'anna sama'a mahfuza saboda ita sama a tsare take la yumkin an eh, yadkhula ahadun fiha illa bi idhnillah ba yadda za a yi wani shiga sama sai da izinin Allah wa inna jibril qala malaika jibril sai ce ma'i muhammadun ina tare da muhammad shi kadai wakila sai aka ce kad ursila ilaihi shin an riga an aika mar ne kala yace an kware kuwa kalu sai suka ce marhaban bihi maraba da zuwan muhammad wa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da wannan bako wanda ya gare mu ta su maka tawo da sai aka bude ma annabi kofa da shi da mala'ika jibrilu fa dakhala sama'a ad-dunya ya shiga sama ta kusa bayan ya gama ya je sama ta biyu sun masaniya wa salisa ka zalika duk sama da manzon Allah ya aka kai shi sai an yi sai an nemi izinin budewa to kaga ya nuna cewa sama tana da tsaro saboda haka sa da Allah ya tashi bayanin kasa ya kawo kalmar tsaro ba amma in ka lura da Allah ya tashi bayanin halittar sama sai ce ya kawata ta da fitulu da kuma tsaro kaga kenan tsaron da yake sama babu shi a ƙasa insha Allah yake zalika taqdirul azizul alim wannan addartawa ne na Allah mabuwayi masadi Allah mabuwayi masadi in banda Allah babu wanda zai tsara wannan malamai suna cewa idan aka ce ma Allah al aziz mabuwayi to yana daukan kalmomi ma'ana guda uku akwai izzatul qadiri buwayar Allah ta girman zatinsa shi kansa saboda ka idan aka ce ma Allah al'azizu babu wanda ya kai shi girma saboda ka Allah yana da buwaya ta, ainihin wato zatinsa wa izzatul qahari sannan Allah yana da buwaya ta wajen ƙarfinsa wa izzatul imtina sannan Allah yana da buwaya ta wajen ba da tsaro don haka waɗannan abubuwa guda uku babu wanda zai gagara Allah subhanahu wata'ala to kaga ya nuna cewar Allah da ya halicci ƙasa ya halicci sama don a idan ɗan adam babu halittar da ya kai su girma da ya tashi gama maganarsa sai ce zalika taqdirul azizil alim saboda ka gane in banda Allah babu wanda zai iya halittar sammai da ƙasa to akwai mushkiloli guda uku game da bayanin da muka gabatar mushkila ta farko idan ka dubi alqur'ani kamar waɗannan ayoyin suratul qasas suka tabbatar mana Allah ya yi halittar sama da ƙasa Allah ya halitta duniya a kwana shida a nan bai faɗi haka a jere ba amma dai in ka kirga kwanakin za ka samu guda shida to eh, in ka dubi alqur'ani babu shakka Allah ya ba mu bayani a cikin alqur'ani ya halicci duniya a cikin kwanaki shida kuma abinda zai baka sha'awa ayoyi wurare guda bakwai ne waɗanda Allah madaukake ya tabbatar da wannan na ɗaya a suratul a'raf aya ta 54 Allah yake inna rabbakumullahu allazi إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين wannan shi da wuri na farko a cikin alkur'ani inda Allah ya tabbatar ya yi halittar sama da ƙasa a kwana shida inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah abin bautanku shine wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayami a cikin kwana shida kadin da ya fada ثم استوى على العرش yadda ya tabbata a saman al'arshi yughshi laylan nahara yana rufe wato dare da yini dare yana rufe yini ya sulhu hasisa kuma shi yana bin shi da sauri haka Allah yake ta canza su dare ya zo yini ya zo shamsa wal qamar wan nujumu musakharatin bi amrihi rana da wata da taurari dukkan su Allah ya hore su na bisa ga umarninsa ala kusani lahul khalqu wal amr halitta tashi ce umarni nashi ne tabarakallahu rabbul alamin albarka ta tabbata ga Allah mai iko da talikai wannan wuri shine na farko a sama na biyu fa suratu yunus aya ta uku a farkon sura nan ma Allah ya ce inna rabbakum Allahu latif الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون nan ma Allah ya tabbatar da haka farkon suratu hud yunusa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin Allah ya halicci samai da ƙasa cikin kwanaki shida tun mastawa alal arshi nan ya tabbata a saman al'arshi Yanda ya faɗa wancan ayar haka ya faɗa a nan sai ce yudabbirul amra wannan kalmar yudabbirul amra tana nuna maka duk abin da ka ga ya auku a sammai da ƙasa ɗin nan wallahi shirin Allah sau da kai ce yana shirya al'amura duk abin da ka ga ya auku a duniya shirin Allah shi da shi Allah ya ce Mamin shafi'in mamin shafi'in illa ba da izini babu wani wanda zai iya ceto sai bayan izinin Allah shi Allah ya ce to zalikum rabu kun wannan shi ne Allah mahalicinku wanda ya kamata ku bauta masa afala ta zakarun shin ba ku tunawa ba ku tunawa idan akwai wanda ya dace a bauta masa ai babu kamar Allah mahaliccin samai da kasa Allah ka samu iya bautanka wuri na uku suratu hudu aya ta bakwai وهو الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إن أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين wuri na uku kenan suratu hudu aya ta bakwai nan ma in ka lura da yadda Allah ya kawo bayanin za ka ga Allah yana karfafa musani shi yasa ya dinga maimaita wannan cikin alkur'ani وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah shi ne wanda halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida. Kaga ya sake maimaita wannan kalma. Ya san ya faɗa a suratul Araf, ya san ya faɗa a suratul Yunusa, ya sake faɗa a suratul Hudu, ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida wa kana arshuhu alal ma'i. Lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ɗin nan, al'arshinsa tuntuni yana kan ruwa. sai ce me yasa ya halicci samai da ƙasa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda ya mana jarabawa waye wanda yafi kyawun aiki wallahi wannan ita ce hujja da ta sa aka halicci dan adam babu wata manufa na halittan ka face a maka jarabawa ka yadda akwai mahallicin ka yadda za kamar biyayya a ɗiba ma lokaci idan ya kare. da ka bauta ma Allah da ka bauta masa ba Allah zai karbi ranka Allah ka cuta ƙarshen mu dalilin da ya sa Allah ya halicci mutane dalilin da ya sa Allah ya halicci sammai da ƙasa ga a wannan ayin ya gaya mana ya gaya mana dalilin halittar sammai da ƙasa kuma dan ya jaraba ku ayyukum sanu amala wala in kuma mabu'utu na min ba'adin al sai Allah ya ce ma annabi da za ka ce musu za a tada ku bayan kun mutu abin mamaki za ga ɗan adam yana shakka la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin kafirai cewa za su yi ma sihiri ne ba da ma sai gaba wanda aka halice ka kake mamaki za a sake ta da kai ai kai ka sani ba kai kai kanka ba ba kai ka kawo kanka duniya ba to ai ko wanda ya iya kawo ka duniya zai iya ta da kai to amma abin mamaki dan adam yana shakka to sai wuri na hudu shine suratul furqan aya ta 59 Allah ya ce allazi khalaqa samawati wal arda السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا نما نعم، كاغا الله يتبتد وانكين ده هلتي سمي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام Allah ya halicci sammai da ƙasa a wannan karo sai ce da tsakaninsu kaga ya nuna duk inda kaji Allah ya ce as-samawati wal ardu ko ba an fada ko ba a fada ba Allah yana nufin wa ma bainahuma Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da yazo a tsakaninsu fi sittati ayyami a kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'annan Allah ya tabbata sama al'arshi kaga wannan kalma ta summa ba aya ɗaya ba haka ta dinga zuwa a waɗannan ayoyin saboda ka karka ɗauka kuskure ne a'a haka ɗin ne sun mattawa alal arshi sa'an nan Allah ya tabbata a saman al'arshi to sai Allah madaukake yake cewa ar-rahmanu fas'al bihi kabira in dai kana neman labari ne labari na hakika na gaskiya to koma ka tambayi Allah domin al'amuran duka na shi ne wuri na biyar fa suratu sajda aya ta hudu Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi khalaqa as-samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون kaga wannan ayar ta so ta yi kama da waccan ta suratu hudu amma Allah madaukaki sai kawo bambanci suratu suratu yunus na'am anan suratu sajda Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta mai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da zuwa tsakanin su fi sittati ayamin a cikin kwanaki shida sun mastawa al arshi ya tabbata a saman al'arshi to sai ce ku min dunihi min waliyyi ba ku da wani majibinci in ba Allah ba ba ku da shi wala shafi'in kuma babu ma wani mai ceto gare ku afala ta tazakarun shin ba za ku duka tunawa ba babu mai maka wani abu sai Allah saboda kai sa wallahi mu jara tsakaninmu da Allah Allah ka samu iya wuri na shida shine suratul qaf aya ta 38 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله لك جيتي ولقد خلقنا السماوات والأرض حقيقة من هل تسمي كسا جيتي وما بينهما kaga waɗannan ayoyin uku duka سيدي da وما بينهما سورة, سورة الفرقان ya kawo a suratul sajida ya kawo suratul qaf ya halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sallah ya ce wa ma salami min lugubi kuma babu wata gajiya da ta same ku babu wani gajiya to na ƙarshe fa suratul hadid aya ta 4 huwa allazi khalaqa samawati wal arda السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير so wannan shine wuri na ƙarshe wuri na bakwai suratul hadid huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin Allah shine wanda halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun masawa alal arshi sai Allah ya tabbata a saman al'arshi ya alamu ma ya liju fil ardi kaga wannan ayat ta zo da ƙarin ilimi waɗannan halittu da Allah ya sammai da kasan nan don ya nuna maka ba wai ya halitta bai sani bane yace yana sanin abin da yake shiga ƙasa wa ma yakhruju min hada abin da ya fito daga ƙasa wa ma yanzuru min sama'i da abin da yake saukowa daga sama wa ma ya'ruju fi hada abin da yake haurawa cikin sama duk abin da ke shiga da fita Allah ya sani sai ya ce wa huwa ma'akun kuma yana ma tare da ku yana tare da ku ta iliminsa aina ma kuntum duk inda kuke saboda ka ba inda zaka shiga ka buye ga Allah babu wallahu ma ta'maluna basir baya ga cewa ya sani kuma Allah mai ganin abin da kuke aikatawa Allah ka kyautata tsoron mu gare ka kaga mun samu rare guda bakwai a cikin alqur'ani waɗannan guraren gaba ɗaya Allah yake tabbatar da ya yi halittar samai da ƙasa a cikin kwanaki shida domin shida da aka samu shi ne sai ga kuma wani hadisi na abu huraira sai ga hadisin abu huraira kuma wani hadisi na abu huraira yake ba da labari ya ce a kaza rasulullah biyade akwai ranar da manzon Allah ya kama hannuna faƙala sai ya ce min kalaƙallahu turbata yau masabci Allah ya halicci turbaya ne a ranar asaba wa kalaƙa fi haljibal yau mal'ahadi Allah ya halicci duwatsu a ranar lahadi wa kalaƙa shajara yau mal'isnai itatuwa kuma Allah ya yi su a ranar litinin wa kalaƙal makaruha yau masulasa mar abubuwa marasa kyau na duniya Allah ya tsara su ne a ranar talata a wannan hadisin wato duk abin da ya zama mummuna abin da rai bai so shi ake nufi da almakaru ma yukrahu mimma yuhlik duk abin da ke iya halaka dan ana far misali ai kaga akwai halittu da suke da guba kamar misali maciji yana da poison kamar kunama da wasu halittu waɗanda suke da suke cutarwa to duk tsari na wani abu da zai iya cutarwa Allah ya yi ne a ranar talata to amma kuma riwayar da yake ta zo da kalmomi daban-daban akwai riwayar da aka samu daga sabitun ilbunani wanda yake cewa wa halakar wa yau masu lasa Allah ya halici wato Allah ya halici abubuwa masu ƙarfafa rayuwa a ranar talata a maimakon al abubuwan da rai baya so sai zama akwai riwaya da ta zo da wannan idan aka ce at ma yakun bihi to abin da rayuwa ke tsayuwa da ita wa yaslu bihi to wani misali ai kaga a yanzu ana tono fetur fetur din nan da shine ake ake amfani da shi motoci su tafiya da abubuwa da dama to yana daga cikin nau'i na abin abinda za a tono shi daga ƙasa Allah ya riga ya sa masa ƙarfi da tasirin da yake samar da amfani ga duniya kamar misali fetur din kamar misali coal da abin da ya shafi nuclear nuclear energy wanda duka tsarin Allah ne to duk wani abin da zai karfafa daɗin rayuwar duniya wanda Allah ya binne shi a cikin ƙasa manzo Allah ya ce Allah ya yi tsara shi ne a ranar talata shi yasa ake kiransa dan kamar wata riwaya da ce wa khalaqa tiqna menene a atiqin ya yahsul bihi salahun fa kullu shay'in ya yahsul bihi salahun duk abinda zai iya inganta rayuwa fa huwa tiqnun da larabci ana kiransa at-tiqnu to sai annabi yake wa khalaqan nura yawmal arbi'a Allah ya halicci haske a ranar laraba to wannan shi din ma an samu riwaya ta biyu ta wannan hadisi wanda take nuna cewar a maimakon haske annur sai aka samu annunu ka san wasu kalmomi za ka samu harafi ɗaya ne kawai bambanta tsakaninsu da kalmar annuru da kalmar annunu kaga harafi ɗaya ne bambanta su to saboda haka yasa aka samu bambanci riwaya idan aka ce wa khalaqan nuna yawmal arbi'a Allah ya halicci kifi a ranar Laraba wato halittun da suke rayuwa a cikin ruwa to sannan akwai riwaya da ta zo ma da albuhu Allah ya halicci tekuna a ranar laraba to sai ya ce wa basa fi haddawa bu yau malhamis sai Allah ya warwatsa dabbobin da kake gani a ranar alhamis duk wata dabban da ka sani Allah ya gama halittanta a ranar alhamis shi kuma annabi adam fa sai mazan Allah ya ce wa khalaqa adam alaihi salam ba'da al-asr min yawm al-jum'a shi kuma annabi adam sai aka halice shi bayan la'asar a ranar juma'a fi akhiri sa'ati min sa'ati juma'a a ƙarshen sa'o'in juma'a a ƙarshen yinin Allah ya halice annabi adam mimma bainal asr ila al-layl sai manzon Allah ya ce tsakanin la'asar zuwa dare aka halici annabi adam alayhi salatu wannan hadisin yana al-musnad kuma yana muslim sahihu muslim shi ne hadisi na 2789 To babu shakka malaman hadisi sun yi martani ga wannan hadisin kwarai kuma da kusantun malaman da ke sharhin sahihu muslim idan ka duba wannan hadisin zaka ga suna karinsa. wani misali al-imam al-qurtubi mai littafin al-mufhim lima ashkala min talqis kitab muslim yana jubi na 7 shafi 341 yace hadhihi riwaya laysat bi shay'in wannan hadisin ba komai bane idan malamin hadisi ya faɗi haka yana nufin hadisin bai inganta ba to kaga dai hadisin yana sahihu muslim amma ko bai inganta ba sai al-imam al-qurtubi yace dalili kuwa li'an al-ardh khuliqat ba'da al-ma'i Allah ya halicci ƙasa ne a bayan halittar ruwa wa alal ma'i kuma ya halicci duniyar akan ruwa wannan ya faɗa a farkon suratu hudu wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu alal ma'i sai ce haza qabla khalqis samawati wal ardi kaga kafin halittar samai da ƙasa kenan sai ce wa tahqiqul qawl gaskiyar magana ita ce annahu lam yadhkur fi hadha al hadith nafsan ala khalqis samawati wannan hadisin baya magana da ta shafi halittar sammai ma annahu zakara fiha ayyamul usbu kullaha yace in ka lura ya kawo kwanakin sati gaba daya ya kawo kwanakin sati domin hadisin abinda Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bayanin an halicci turbaya ranar asabar aka gama halitta ranar juma'a kaga kenan an samu kwana nawa ana halitta kwanaki bakwai yace to kaga wannan hadisin ya saba ma nassin alqur'ani tunda alqur'ani kaga mun karanta ayoyi bakwai inda Allah ke cewa halittar sa na samai da ƙasa ya zan ya tabbata ne a kwanaki shida yaya za a samu hadisin da zai warware wannan bayani daga Allah tabaraka wata'ala saboda ka yace wannan hadisin laysa bi ba komai bane wa zakara ma khalaqa Allah ta'ala fiha falau khalaqa samawati fi yawmin za'idin ala ayyamin usbu'i yanzu inda a ce Allah ya ƙara halitta la kana khalqu samawati wal ardi fi samaniyati ayyam kaga ya zama a kwana takwas kenan wa zalika khilaful mansusi alayhi fil qur'an wannan ya saba ba nassin da alqur'ani ya tabbatar wala sa'ira ilai kuma babu wani dalili wanda zai iya karfafa ma wannan yake qadru ya hadal hadisi fi ghairi kitab muslim wannan hadisin ba al-Imam Muslim kadai ruwaito ba an samu wasu littafai wasu malaman hadisi suka ruwaito bi riwayat mukhtalifa amma duk riwayar da aka samu zaka same ta muttariba wannan riwayar wato ba ta tabbata saboda akwai kalmomin da ba su ba su inganta wa fi babiha annahu khalaqa al-ardha yawm al-ahadi wal ithnain wal jibal yawm ath-thulatha akwai riwayoyin da aka samu waɗanda ba shakka sun zo da tsari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa to shine sai ya ce idan aka samu hadisi wanda ya ce an yi halitta a wasu kwanaki ba shida ba sai ce fala yi madu ba za a dogara gare shi ba alama ta zama na tumin tartibin makhlukat fi tilkal ayya hakanan tsarin jera halittan da ya zo a hadisin shi ma ba za a yi amfani da shi ba idan ya saba ma alkur'ani sai ce me ake dogara da shi wallazi yu'tamadu alayhi fi zalika idan kana son ka san menene jerin halittun Allah yace ka dawo ka dawo suratu fussilat daga aya ta tara zuwa aya ta goma sha in ji al-imam al-qurtubi saboda haka duk malaman sunna suna aiki da waɗannan ayoyi da muka karanta daga aya ta tara zuwa aya ta goma sha biyu ta suratul fussilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ke na in kana so ka san wanne ne farkon halitta to alqur'ani ya bada amsa shine suratul fosilat. to wannan bayanin Alimamin imam kuma ba shi kadai ba haka nan ibn ya yayi martani ga al-imam muslim game da wannan hadisi za ka gani a majmu'u fatawa mujallar na farko shafin 356 da kuma mujallar na goma sha takwas shafin 73 haka nan ibn al-qayyim jawziya akwai littafin sa al-manarul munif shafi na 84 haka nan ibn al wanda yana daga cikin fitattun malaman hadisi kuma na fiqh in ka ga duba tuhfatul muhtaj wanda yana mujallar na biyu shafin 563 abinda ya inganta ne. yaushe ne Allah ya fara halitta kaga wannan hadisin ya ce ranar asabar to ba gaskiya bane abinda ya tabbata shine Allah ya fara halitta awwalul khalqi kana yawmul ahad farkon halitta a ranar lahadi ne ai shi yasa kaga ma ya zo da alarabce al-ahadu na daya al-ithnain al-thalatha har zuwa gaba saboda saboda ka ya dace da tsarin larabcin ranar lahadi Allah ya fara halitta wannan shine abin da ya inganta ranar lahadi to ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa a mujallal 17 shafi 235 yace wa amma al-hadithu alladhi rawahu muslim wannan hadisin da al-imam muslim ya rawaito cewa khalaqa Allahu turbata yawm as-sabt Allah ya halicci turbaya a ranar asabar yake fa huwa hadithun ma'lul hadisi ne wanda yana da aibu hadisi ne yana da aibu yace kuma aibun nan manyan masana suka bayyana kaman waye, yace kada hafihi a'immatul hadis kal bukhari malamin al-imam muslim na farko da farko da farko malamin al-imam muslim shine al-imam bukhari al-imam bukhari bai ruwaito wannan hadisin ba hadisin abu huraira da yake cewa Allah ya fara halitta ranar asabar ya halitta turbaya al-imam bukhari bai kawo hadisin ba kuma ya gaya ma al'imamu muslim wannan hadisin bai inganta ba kaga kenan babban masanin hadisi irin al'imamu bukhari ya ce bai inganta ba amma abinda al'imamu bukhari ya faɗa shi ne allahu mawqufun ala ka'abin ba shakka hadisin ya tsaya ga ka'abul ahbar wanda kuma ka'ab yana daga cikin tabi'ai shi ku abu da sahabin manzon Allah ne so sai ya zama asali wannan hadisin ba shi da alaka da Abu Huraira ba shi da alaka da Abu Huraira ai saboda a isar da shi ga manzon Allah shi yasa aka ce Abu Huraira shi ya ruwaito abinda al-Imam Bukhari ya faɗa shine babu shakka Ka'ab shine wanda ya faɗi wannan magana kuma ba al-Imam Bukhari kadai ba Ibn Taymiyyah ya ce وقد ذكر ta'lilahu al البيهقي aidan al-imam al-baihaqi ma ya bayyana illar wannan hadisi wa bayyanu annahu galat galatun laysa mimma rawahu abu hurairah an nabi waɗannan manyan masana hadisi sun ce babu shakka an samu kuskure don wannan hadisin abu hurairah bai riwayo shi ba wa huwa mimma ankara al-huzzaq ala muslim ikhrajahu iyyahu yana daga cikin hadisai kaɗan waɗanda suke sahihu muslim wanda malaman hadisi suka yi inkari ga al-Imam Muslim don me ya ruwaito wannan hadisi don me ya saka wannan hadisin a littafin kama an karu alaihi a asha yasira ibn taymiya yake to ba wannan hadisin kadai bane akwai hadisai marasa yawa waɗanda manyan malamai sun kushe ma al-Imam Muslim a dalilin kawo su a littafinsa? saboda duniya ta san cewar sahihu muslim yana daga cikin mafi ingancin littafan hadisi to sai gashi kuma an samu hadisin da bai inganta ba saboda ka babu shakka akwai hadisai masu rauni a sahihu muslim kuma wannan hadisin da muka karanta kamar da ibn taymiya ya faɗa yace yana daga cikin dalilai waɗanda suke sa malaman hadisi na aibanta al-Imam Muslim akan riwayoyi waɗanda ba su da kyau wanda suke kawo rudani game da fahimtar wani abin da Allah ya riga ya gama shi a cikin alkur'ani to sai ce wa qad zakara abul farj ibn al-jawzi ibn al-jawzi uh, ya kawo bayanin inda yake fassara wannan sura wato uh, khalaqal arda fi yawmayn in ka dubi daidai wannan gaba sai ya kawo hadisin Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace khalaqal arda Allah ya halicci ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani fi yawmaini sai Abdullah bin Abbas ya ce to yawmaini din nan fi yawmil ahadi wal isnaini da Allah yake ya halicci ƙasa a kwanaki biyu yana nufin ya halicci ƙasa a ranar Lahadi da ranar Litinin wabihi kala to ba wai Abdullah bin Abbas kadai ba sai ibn Taymiyyah ya ce wannan ita ce fasaran Abdullah bin Salam sahabin manzon Allah in ka dawo ga tabi'ai fa akwai al-Imam Bahaku al-Imam Mujahid Ibn Jurayj al-Imam Suddi sai ce wal aktharun akasarin malaman sunna abinda suka tabbatar da shi kenan kaga kenan ba za ka yi aiki da duk wani hadisi da yake an fara halitta ranar asabar ba yau shi Allah ya fara halitta ranar lahadi kaga ya kawo mana hujja da fassaran sahabban manzon Allah da fassaran tabi'ai mafi yawa kuma in ka dubi mujallar na farko shafin 256 littafin har yanzu ya ce wal hujjatu ma'a haƙula'i kuma hujja tana tare da waɗannan malamai fa innahu qad sabata bil kitabi wa sunnati wal ijma' abu ne wanda ya tabbata hujjansa ta zo a cikin alqur'ani hujjansa ta zo a hadisin manzon Allah hujjansa ta zo ta samu ijma'in fahimtar malaman sunna me yake nufi yace anna ta'ala khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wannan babu matawa a kwanaki shida Allah ya halicci samai da ƙasa sai ya ce wa inna akhira ma khalaqahu huwa adam Karshen halittun Allah gaba ɗaya shine annabi adam saboda ka da kake ganin kuda yana shawaki ya riga ka zuwa duniya babu abu na ƙarshe sai dan adam an gama da komi kafin aka halici mutum wannan ita ce fahimtar fahimtar da ta samu hujjoji na ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah wa kana khalaqahu yawmal jumu'a yaushe Allah ya halicci annabi Adam ranar juma'a kaga ranar karshe kenan rana ta shida in ka dauki littafi daga Lahadi rana ta shida ita ce ranar juma'a ita ce ranar karshe saboda kai ta Allah ya maida ita budurwar rana wa hadha alhadith almukhtalaf fihi wannan hadisin da malamai suka samu sabani akai annahu khalaqa zalika fil ayami sab'a ai kaga hadisin Abu huraira yana nuna an yi halittar a kwana bakwai an fara daga ranar asabar an gama juma'a kaga kwana bakwai kenan wa qad ruwiya bi isnadin asahhu min hadha abinda aka ruwaito hadisi daga manzon Allah wanda isnadin sai bi wannan kyau shine anna awwalal awwalal khalqi kana yawmal ahadi farkon halittar Allah ranar lahadi ne wannan shine abin da hadisi mafi inganci ya tabbatar haka nan kuma a littafin majmu'u fatawa a mujalla na goma sha bakwai shafi na ɗari biyu da talatin da uku ya ce wa iza kana akhirul khalqi kana al-jumu'a wa iza kana akhirul khalqi kana yawm al idan ya kasance ƙarshen halittar Allah ya kasance ne a ranar Juma'a, dalla ala anna awwalahu kana yawmal ahad wannan shi ya nuna cewar farkon ranar halitta ranar lahadi ne sai ce li anna sittatun saboda ai kwanakin guda shida ne to wannan zaka gani ma don ibn tabiya ya magana nan a wurare da yawan gaske na littafansa hatta a littafin al-jawab sahih yana mujallad nabi shafi na 443 fa haka nan ibn kasir ibn kasir yayi magana a tafsirin wannan aya yayi korafi game da wannan hadisin na Abu Huraira haka nan kuma ka gani a littafin sa na tarihi al-bidayah wa nihaya yana na farkon shafi na 27 ibn kasir yace wa qad takallama fi hadha al wannan hadisin na abu huraira manyan masanan hadisi a tarihi sun yi korafi a kansa sai ya kirga su yace akwai ali ibn al-madini akwai al-imam al-bukhari akwai al-imam al-baihaqi wa ghayruhum min al-kuffaz masana hadisi ba waɗannan kadai ba sun tabbatar da hadisin Abu Hurairah nan bai inganta ba qala al-Bukhari fi tarikh al-Imam Bukhari yana da kitabun tarikh sai ya kawo bayanin da imam Bukhari yayi yace wa qala ba'dhum an ta'bin abin da imam Bukhari ya faɗa wannan hadisin an samu waɗanda suka ruwaito suka tabbatar da cewa Ka'ab shine kadai ya faɗi wannan magana sai al-Imam Bukhari yake wa huwa asah wannan wannan riwaya ita ce mafi inganci anna hadha alhadith mimma sama'ahu abu huraira uh, cewa wannan hadisin ka'ab ya ci hadisin daga wajen abu huraira wa talaqahu min ka'ab al-akhbar sai ce fa innahuma kana yasfahibani babu shakka abu huraira da ka'ab suna haduwa suna tafiya tare sukan zauna wuri guda su yi bitan hadisi ya tajalasa lil hadisi da Abu Huraira da Kabul Ahbar amma shi Kabul Ahbar ba sahabi bane Abu Huraira ko sahabi ne fa hadha hu an sohbati idan sun zauna Abu Huraira sai ba shi labari game da manzon Allah wa hadha yuhaddithuhu bima yusaddiquhu an-nabi shi kuma sai ba shi labari saboda malami ne na banu isra'ila kafin ya musulunta saboda ka sai ba shi labari game da abubuwan da suke cikin littafansa wanda ya rubuta na ilimi to ana nan da yake abu huraira yakan karantar da shi shi kuma sai karantar da abu huraira abin da yake bible to sai aka waye gari waɗanda shi kabul ahbari ya ba su labari sai ya danganta wanda ya ba su labari cewa ya karɓo da kabul ahbar sai ya danganta shi ga abu huraira kai tsaye alhali kuma ba abu huraira ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah ba to saboda haka sai ibnu kasir yake cewa abinda ya tabbata in ka dubi wannan hadisin ce fihi zikru khalqil ardi wa ma fiha min sab'ati ayyam ai hadisin inda yake da mushkila shine ya nuna cewar Allah ya halicci duniya ne a cikin kwanaki bakwai sai ce wa hadha khilaful qur'an to ai wannan ya saba ma ayoyin alqur'ani ayoyin alqur'ani sun ce kwana shida li'anna al-arba khuliqat fi arba'ati ayyami ita kasa an gama halittanta a kwana hudu thumma khuliqatis samawati fi yawmayn sama kuma fa Allah ya halice ta a kwanaki biyu min dukhanin daga wani hayaki wanda alqur'ani ya tabbatar sai ibn kasir ya ce to wannan hayakin wa huwa bukharul ma'i asali abinda ake nufi tiririn ruwa ne tiririn ruwa allazir tafa'a fi natarabal ma'ul azim allazi khalaqa min zabad min zabadihi al-ardh lokacin da Allah ya halicci ƙasa da ƙuduransa Allah ya halicci ƙasa da ƙuduransa wannan halittar na ƙasan Allah ya yi daga ruwa wannan ruwa da yake ƙarƙashin al'arshinsa to halittar da Allah ya yi da yake da ƙuduransa ne wata ƙara ce ta fito mai tsananin gaske saboda halittar ƙasa ɗin daga wannan ruwan to wannan ƙarar bayan an cura ƙasan sai wannan tiriri yawa a sararin samaniya wannan tiririn shine Allah ya kira shi addukanu in inji ibnu kasir wannan yana cikin littafinsa sa al-bidayah nihaya to kuma yace wannan bayani da muka gabatar ba daga wurin shi ba ne kawai yace Allah ya yi bil azima al wanda ya halicci sammai da ainihin tiriri ko ko hayaki da ya turbuɗe. a bayan halittar ƙasa Ka gari halittar ƙasa ita ce farko to amma bayan Allah ya halicci ƙasan da ƙudurarsa akwai fashewar da ta faru mai ƙaran gaske daga wancan ruwa wancan ruwan sai ta da wannan tiriri tiririn yana da kauri shi yasa Allah ya kira shi a dukhan hayaki to sai ce wannan maganar da nayi ba nawa bane yace Isma'il bin Abdurrahman As-Suddi yayi wannan fassara al fi khabarin zakarahu wanda shi kansa ya ba da labarin ne an abi malikin abu malikin kuma ba ya karbo daga abu salihin abu salihin ya karbo daga wa abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad to kaga an samu fassarar sahabin manzon Allah to sai sake cewa kuma ba abdullahi bin abbas ne kadai ya tabbatar da wannan ba akwai murratul hamdani riwayarsa wani tabi'i shi kuma ya kawo daga Abdullahi bin Mas'ud shi ma Abdullahi bin Mas'ud ya fassara ya fassara wannan da haka so kaga an samu fassarar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wancan hadisin bai inganta ba ta bayanin Ibn Kasir kuma zaka gani ta bayanin al-Imam Hunawi a littafin faidul qadir yana juz'i na shafi na 447 ko amma duk da haka duk da haka akwai malaman da suke ganin wannan hadisin ya inganta akwai waɗanda suke goyon bayan al'imamu muslim akan wannan hadisin daga cikinsu kuwa akwai muhammad nasiruddin al-albani shi yana ganin wannan hadisin da ya zo da bayanin allah ya halitta a kwanaki bakwai ya inganta hadisin al'imamu muslim ingantacce ne yake cewa kuma bai saba ma nassin alkur'ani ba illa shi yana bayanin halittar da allah ya tsatsara kenan bayan wancan halitta shine aka samu Allah madaukaki ya dinga gyaran halittun to kun da Allah ya gyara halittun duniya sama da ƙasa kwanaki bakwai ne ba kwanaki shida ba amma asali halittan samai da ƙasa kwanaki shida ne to akwai hadisin na abubakar wanda shine ibn taymiya yake tabbatarwa hadisin na abubakar as-siddiq yake ba da labari yace akwai ranar da yahudawa suka zo wajen annabi muhammad lokacin da yahudawa suka zo ga manzon Allah fa qalu suka ce ya muhammad akhbirna ma khalaqa Allah ta'ala min al-khalq fi hadhihi al-ayyam as-sitta ya kai muhammad mun zo ne don ka bamu labarin halittun da Allah ya yi a cikin kwanaki shida din nan muna so ka gaya mana in ji yahudawa fa qalu sai annabi ce khalaqa Allah ta'ala al-arba Allah ya halicci ƙasa yawmal ahadi wal ithnain ranar lahadi da litinin to kaga wannan ya dace da bayanin Allah na alqur'ani wa khalaqal jibala yawma thulatha ya halicci duwatsu a ranar talata wa khalaqal mada'ina wal aqwata Allah ya halicci birane da abinci wal anhara da koramu rafuka wa umranuha duk abin da ke raya al'umma wa karabiha da abin da ke rusa al'umma abin da ke raya birane ya rusa birane Allah ya yi shi ne yawmal arbi'a ranar laraba to wannan ranar laraba kaga fahazihi arba'a fahazihi arba'a sai dace da yanda Allah ya faɗa a suratul fussilat a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn har dai ya karanta ya iso ila sawa'i sa'ilin wato annabi da kansa ya karanta ma yahudawa da ya faɗi haka sai da ya karanta waɗannan ayoyin waɗanda muka karanta a yanzu to sai ya ce wa khalaqa samawati wal mala'ika Allah ya halicci sammai da mala'iku Yau khamis a ranar alhamis ila salati sa'atin har dai zuwa ga sa'o'i uku na ranar juma'a wa khalaqa fi awwali sa'atin a farkon lokaci na ran juma'a Allah ya halicci al'ajal ajali na ɗan adam wa fi saniya a lokaci na biyu Allah ya halicci al'afata duk wata musiba da ke iya samun mutane wa fi salisa a sa'a ta uku Allah ya halicci Adam alaihi salam askanahu janna sai Allah ya sa shi a cikin aljanna duk dai a ranar juma'a wa amara bi iblis bi sujudi lahu Allah ya yi umarni ga iblis ya yi sujuda ga annabi adam bai yi ba annabi adam ya saba ma Allah ya ci dan ice wa akhrajahu minha sai Allah ya fitar da annabi Adam daga aljanna fi akhir sa'a a sa'ar ƙarshen juma'a wato kaga an halicci annabi Adam bayan azhar bayan la'asar kafin rana ta faɗi an sa shi aljanna har ya saba ma Allah har an fitar da shi daga aljanna sai yahudawa suka ce sadakta ta faɗi gaskiya idza atmamta in ka cika magana Ta ji ba yahudi ta faɗi gaskiya amma in ka cika magana nan da nan annabi ya gani, sai ramazan Allah ya faci hankalin sai tashi wato suna nufin me annabi ya yarda Allah ya halicci samai da ƙasa a kwanaki shida suka ce to sai ka cika mana bayani wato suna nufin Allah ya huta a rana ta bakwai wannan shine kika magana wato in dai annabi cika ba to ba za su ba za su karba ba to annabi ya hangi me suke nufi manzo Allah sai ran sai baci nan take sai Allah ya saukar da suratul qaf aya ta 38 wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lugubin sai Allah ya tabbatar da farko gaskiya ne mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a kwanaki shida amma babu wahala da ta same mu idan aka ce allugo ana nufin attabu babu gajiya babu wahala da ta same mu sai Allah ya ce ma annabi fasbir ala ma yaquluna kai hakuri da abin da suke faɗa to wannan hadisin na sayyidina Abubakar ya samu riwayar Abdullahi bin Abbas wanda kusan riwayoyin sun zo iri daya zaka ganshi a littafin al-Imam al-Hakim al-Mustadrak hadisi na 450 to kaga anan mun samu tabbas game da kwanakin da Allah ya halitta in ma ka ji an ce ma Allah ya fara halitta a sabar babu shakka wannan hadisi mafi yawan malamai suna rejecting din shi ba sa karba saboda me ya ci karo da ayoyin alkur'ani amma akwai mutanen da ke gaskantawa waɗanda suke ganin ai wannan adadin bai ci karo da adadin da alkur'ani ya kawo ba to sai mushkila ta biyu mushkila ta biyu me ake nufi da rana yanzu misali abinda Allah madaukake ya gaya mana shine a inna innakum latakfuruna billazi khalaqa as-samawati wal eh, khalaqa al-ardha fi yawmayn yanzu kuna kafurcewa da wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu idan Allah yake kwana biyu me tsawon kwana ɗaya. to babu shakka inda zaka dubi littafan luga kamar al-mufrada na al-imam Ragib al-Asfahani yana cewa al-yawm fi lugati al-arab yu'abbar bihi an waqti tulu'i shams ila ghurubiha asali da larabci idan aka ce yini daga kullowar rana zuwa buyanta shine yini banda daren wannan shine al-yawm to amma larabawa ba sa tsayawa akan haka saboda suna iya faɗin suna iya cewa fil yaumi alhali ba wannan tsarin ba ba wai daga bullowar rana zuwa kuyanta bane da kuma zaka gani a littafin tafsirai daban-daban don misali al-Imam al-Azusi a littafin rubul Ma'ani yace wal yawmu fil mashhuri yana mujallal na shida shafin 62 ruhun Ma'ani tafsirin al-Imam al-Azusi yace in aka ce yini ibaratun an zamani kauni shamsi huwa fawqa al-ufuqi ai ana cewa yini daga bullowar rana zuwa ɓuyanta kenan ranar tana sararin samaniya wa uridu minhu ma hakuna alwaqtu mutlaqan amma in ka dubi abinda Allah yake nufi anan yace zaka fahimci lokaci ne kawai Allah ya saki me dalili yace li annahu la yatasawwaru zalika qabla khalqi as-sama'i wal kawakib Allah yace ya halicci ƙasa a yini biyu ya za a gane yini za a gane yini ne daga bullowar ranar zuwa ɓuyanta a lokacin da Allah ya halicci ƙasan, babu ranar da za ta ɓullo bare a gane tsawon yini Allah ya mun gane Da saboda yi sa yake cewa malamai da yawa su suna ganin yinin da Allah yake faɗa ba yanda yake a zamanin yanzu ba bane yace amma duk da haka malu. ذلك الوقت يحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف جاء الإمام العلوسي akwai sabanin fahimta kwarai akwai malaman da suke ganin wancan yini bai yi kama da yini na yau ba me ya bambanta su saboda yini na yau akwai rana wancan yinin kuma da Allah yake magana ba a mayi ranan ba an ce an fara halittan ƙasa ba a yi sama da sammai ba bari abinda ke cikin sammai kaga an fara halittan ƙasa wannan shine bayanin alkur'ani babu ko shakka a kai to saboda haka yasa malamai sai suka zama kashi biyu ibn taymiya yana daga cikin malaman da suke ganin wannan yinin da Allah ya ce yini biyu ba irin wanda muke amfani da su ne. wannan zaka gani a littafin majmu'u fatawa mujallal 18 shafin 210 yace innahu subhanahu akhbara annahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin Allah ya gaya mana ya halicci sammai da kasa a kwanaki shida wa ƙila, ya yace to ko ka dauka inna tilkal ayyam bi miqdari hadhihi al ayyam wadancan kwanakin suna daidai da kwanakin yanzu bi tulu'i ya gurubi ghurubiha cewa in rana ta kullo ta buya shi ake ce mai yini au ko ko ka dauki fahimta ta biyu wanda malamai suke cewa innahu akbaru minha wancan lokacin tsawon sa yafi wannan sai yace akwai ma wanda ke cewa inna kulla yawmin kowace rana ɗaya ƙadarhu alfu sana shekara dubu ne saboda ka idan Allah yake ce ya halicci duniya ya halicci doron ƙasa a kwana biyu yana nufin ya halicci doron ƙasa a shekara dubu biyu to a ƙarshe sai ibn tamiya ya ce rai ba, anna tilkal ayyam allati khuliqat fiha samawati wal ardu babu dai shakka waɗancan kwanaki da ka halicci sammai da ƙasa gairu hadhihi al ayya ba irin waɗannan kwanakin bane وغير الزمان الذي هو مقدار حركتي هذه الافلا ba a irin wannan lokaci wanda ake gane time ta motsin manyan halittun duniya saboda misali ya ake gane lokaci saboda rana alaƙar rana da duniya ko alaƙar wata da duniya ake gane lokaci kaga ai saboda akwai taurari ne to a lokacin da Allah yake ya halicci ya halicci ƙasa a kwana biyu ba a ma yi halittar taurarin ba gaba su. saboda ka sai ibn taymiya yake wancan lokacin ba irin wannan ba to amma gaskiya mafi yawan malaman tafsiri suna barin maganar yanda Allah ya faɗe ta in ka dubi tafsirin al-Imam al-Kashaf eh, al-Imam al-Zamakhshari shine tafsirin kashaf yana juzu na shafi na 285 yace a zahiru annaha min ayyamid duniya. me Allah ya faɗa mu ɗauki zahiri kuma wannan ɗaukan ka a zahiri shine gaskiya idan aka tambaye ka Allah ya halittar samai da ƙasa a kwana shida waɗanne kwanaki ka ce waɗannan da muke mu'amalar ka faɗa wa mutum haka me dalili ai in ka dubi abin da Allah ya fara magana da shi zaka gane dalilin da ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan misali Allah yake ce makafiran makka qul a innakum latakfuruna yanzu ku za ku kafirce billazi ka al-ardha fi yawmayn za ku kafirce mu wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu ai kaga Allah yana nufin kwana biyu da muka sani ai shi yasa yake tambayi domin abin mamaki amma idan aka ce Allah ya halicci ƙasa a shekara miliyan dubu arba'in sai ka ce a wannan so daga nan ne kafirai suka bace shi Allah yana faɗa ne don ka gane abun mamaki ka gane kudurar Allah ta fi ƙarfin komi yanzu za ku kafurce ma wanda ya halicci doron ƙasa a kwana biyu sai malama suna suka ce to gaskiya zahiri haka Allah yake ne babu shakka a kwana biyu Allah ya halicci ƙasan nan da muke kanta kuma in ka dubi tafsirin al-muharrar wajiz na ibnu atiyya shi ma haka game da wannan aya yana mujalla na shafin 152 yake kala aksaru ahli tafsir mafi yawan malaman tafsiri sun ce al-ayyamu hiya min ayyamid dunya waɗannan kwanaki da Allah ya wannan halitta waɗannan kwanakin sun dace da kwanakin da muke amfani da su a duniya a yau haka nan in ka dubi tafsirin in ka dubi bayanin ibnu kasir shi ma a littafin al-bidayah wa nihaya a farkon littafin domin farkon littafin albidayat wani haya ya dauko tarihin halittar duniya ita kanta sai Ibn kasir a mujallar na farko shafin na goma sha shida yace aljumhur galibin malamai ala haka ayyami ayyamina hazi ibnu kasir ce kwanakin nan da Allah ya halicin halittar duniya da yake cewa kwana biyu to waɗannan kwanaki biyu kamar waɗannan kwanakin da muke amfani da su ne haka ma ibnu usaimin in ka dubi tafsirinsa wa inda ya ɗauki surorin al-hujurat zuwa suratul hadid shafi na 364 ibnu ibnu usaymin yace khalaqa Allahu azza wa jalla fi sittati ayyam Allah ya halicci san mai da kasa a kwanaki shida wal ayyam atlaqaha ai Allah yana sane yace na halicci doran ƙasa a kwana biyu tunda yace kwana biyu bai ce ga tsawon kwana ba to kenan ya tabbata alal ma'rufil ma'hudi kwanar da ka sani shi ita ce Allah yake magana a kai amma in ka lura inda Allah yake sanya mana bayani lokacin da ya bambanta da namu so yakan ce wa kana yawman inda rabbika misali inda Allah ke bada misali ga ga kwana don ranakun tsawon su ba ɗaya bane a wurin Allah ya danganci inda Allah yake ba da misali da shi kowane sashi da irin tsawon yininsa fi yau mai kana miƙidaruhu kaga sai Allah yake a wani yini wanda kimarsa kaga inda a ce wannan yinin ya bambanta da namu da Allah ya faɗa amma tun da kaga Allah yake fi yau mai ashe yinin namun ne inda ba yin tsawon yinin namu bane da Allah madaukaki wato ya fassara da sai ya ce wancan yini ga tsawonsa saboda ka babu shakka yanda ga daɗewar kwanaki bakwai a yau haka Allah ya halicci duniya a kwanaki shida to sai mushila ta karshe shine in ka dubi bayanan da muka karanta gaba daya zaka gane ta bayanin Allah madaukaki doran ƙasa ya samu halittar kwana hudu a masararin samaniya fa ya samu halittar kwana biyu wanda shi yake gwada maka ƙuduran Allah ta baraka wa ta'ala to wannan zai sa bature ya ce a ƙarya ne ai sama ta fi wahala a kan ƙasa to ai ba Allah ba kenan ko ai shi Allah ba abin da ya gagare shi saboda kai ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi da yake fassarawa yace inna muddata khalqis samawati lokaci da aka dauka wajen halittar sammai aqallu min muddati khalqil ardi lokacin ya gaza wanda aka ɗauka ta wajen halittar ƙasa ma'a annas samawati a abam sama ta fi girma kowa ya sani ai Allah madaukaki ya faɗa shi da kansa a antum ashaddu khalqan amis sama Allah ya sani sama ta fi girma ta fi tsananin halitta amma kuma kwana hudu aka ɗauka ana yin sauran ƙasa kwana biyu Allah ya haɗa masammai duka daga sama ta ɗaya har ta bakwai da rana da wata da taurari duk abin da ke cikin su gaba ɗaya kwana biyu a kai amma doron ƙasa kwana hudu ne Za ka ce me yasa wannan shi yasa duk sa'ilin da kake karatu sai kai karo da inda bature ya faɗi magana daban yi watsi da nashi ka rike maganar Allah maganar Allah ita ce gaskiya ai ga yanzu suna ta kashe kuɗi wai suna ta leke leƙe a gurbin duniya a leƙa ta dama ta hagu ta tsakiya wai ko za a ga wani wata duniya da take da ɗan adam yanzu ban da batan basira shi ma za ka yi wani tunani Allah ya riga ya bar mu amsa cikin alkur'ani ya fara halittar ƙasan nan ita kaɗai saboda ka babu wata ƙasa mai kamar wannan babu ita ita ce kaɗai Allah maɗaukaki ya ɗauki kwana hudu yana ƙiranta me yasa in kana nema amsa sai ka koma suratul rahman lokacin da Allah yake magana in ka dubi aya ta goma yace wal arda wada'aha lil anabi ita wannan kasan ya aje ta ne domin halittu kaga ya nuna babu wata ita kadai ce saboda ka duk binciken da zaka yi a sararin samaniya wai saboda ka gane akwai wata kasa da dan adam ke kai aikin banza ne ba za ka gani ba ba za ka taba samu ba don Allah ya bada amsa wal arba wa ba'ha halin anam Allah ya aje ƙasa ne domin halittu me ake nufi da al anam shine al khalqu humul anam wanda abinda al imam ya fassara ah, don haka yasa in ka duba me yasa aka ɗauki kwana hudu ana halittan ƙasa ai Allah ya faɗa ya saka albarka ya saka abinci ya gyara ta yadda za ka yi daɗin zama to yi ka dubi gaban wannan ayin ma haka za ka gani yace ki fakihatun wan naqlu zatul akmani wal habdhu al asri wal rayhan a can har da yake cewa yukhriju minhum al-lu'lu'u wal marja Allah ya dinga fadan albarkan da ya zuba makata wannan albarkan da aka kama duniya shi yasa dadewar halittanta fi dadewar halittan sararin samaniya to kaga kenan Allah ya fara halittan kasa kuma kwanakin da aka dauka wajen halittan kasa sun fi yawa babu shakka kana a aksara mudda me dalili inda za a ce me yasa me yasa ƙasa ta samu kwanaki hudu sararin samaniya suka samu kwana biyu suka ce saboda muhimmancin doron ƙasa shi da kansa Allah ya faɗa a wancan suratul fussilat ya faɗa a suratul rahman nan ma ya faɗa me yasa aka dade wajen halittar ƙasa liya'lamal anama allazina alal ardi saboda mutane da halittu su gane annal ibarata bil itqani la bis sur'a rayuwar nan doron kasan ya bambanta da rayuwar sararin samaniya Allah yana so ya nuna ma dan adam rayuwar duniya ba ta son garaje saboda ka sai halitti duniya a hankali a kwana hudu wato inda kana so ka ji dadin duniya nan to ka bi ta a hankali in garaje kake so je ka sama Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب